وقل إن qul inna بعد محمد وزيره muhammadin ثم qidman thumma usman al ورابهم وخير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم ولا رهق لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تصرح سعيد وسعد وبن عوف وطلحة وعامر فهير وزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتي آي للصحابة تمدح yanzu magana ta kawo kan matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ahlus sunna bayan wannan sai matsayin masu abin nan ahalin gidan shi ahalul baiti mai matsayin su a wurin ahli sunna shi sa mala yace wasu bi rasulillahi wa bin khadijatin wa fatimatu zatul naqai tabahbahu ka bi tsantsar aqidat ahalus sunna mala yake cewa wa qul kace inna khairan nasi ba'da muhammadin lalle fiyayyen mutane bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi domin khair ismu tafdil ne na akhyar asalin shi akhyar ne kamar da ibnu malik yake cewa wa ghaliban aghnahum khairun wa shar min qawlin akhyarun minhu wa ashar la maimakon su ce akhyar sai su ce khair maimakon su ce ashar sai su ce shar wannan waɗannan lafuza guda biyu ba a ɗora su akan ma'auni na af'alul tufdil kamar ka ce abin nan akbaru minhu ba za ka ce akhayru minhu ba sai dai ka ce khairun minhu wa kul ka ce ina khairan nasi ba da muhammadu lalle fiyayyen mutane bayan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wazirahu su ne manya-manyan waziran shi manya-manyan waziran shi suwa kenan wazira alfu tasniya wa kenan mutum biyu ko uku mutum biyu abubakar da umar mun samu nawa kenan biyu summa usmanul arjahu sannan magana sannan sai usman ibnu affan a magana mafi inganci mun samu nawa kenan uku wa rabi'uhum na hudunsu khairu bariyati ba'dahum shine fiyayyan halittan Allah bayan su shine wa aliyun shine sayyidina ali halifun khairi kai ma abocin alheri kenan bil khairi munjihu shi ali bin abi talib da alheri aka san shi kaza akida ta ahlus sunna kenan maza mu kenan hudu malaki cewa wa innahum ka sani fa su din nan la rahaqu mutane ne yawan su da bai huce goma ba su ne arhaq wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun ɗayan daba ne a garin gurbi ne da su yufsiduna fil ardi barna suke yi a bayan kasa ba sa neman gyara shi suka ce ta qasamu billahi su yi rantsuwa da Allah da duk duk za su su buge Annabi Salihu su kashe shi sannan gare waye fice ba san wa waye ta'addancin ba kadai zuma da musulmi kadai to lafazin an rahab jumla ce na adadin mutanen da daga uku zuwa tara to amma abin da malai yake nufi nan shine al'asharatul mubashirin bil janna Isa yace wa innahum la rahatu la rayba fihim babu shakku a cikin su alami bil firdaus su fa waɗannan akan tozan aljanna firdaus suke dan ga kwana kana zaki su suna kan tozan aljanna ne wanda yake mai zakin su kuma kila yana kan tozan la'arafi wannan mai shubha kenan Allah ya sauwake bin nuri tasrahu za ga aljanna firdaus tana haska kasu da haske tana haska kasu mun faɗi nawa hudu sa'idu nawa kenan wa nawa kenan wa bin aufin wa talhatu wa amiru fihirin wa zubairu mumaddahu goma hita muka ce a haddace yanzu ka haddace al'asharatul mubashirina bil janna mala yake cewa waɗannan su ne al'asharatul mubashirin bil janna yake sa'id wa sa'ad wa ibn auf wa talhatun wa amir fihr wa zubair al mumaddah sa'id da sa'ad sa'ad kina shine ibn abi waqas ibn auf shine abdurrahman ibn auf talha da amir amir shine amir fihr shine abu ubaida ibn jarrah aminu hadhihi al umma wa zubair zubairu kuma shine ibn awwam almumaddahu wanda ake bin shi, kowannen su nan yana da falala mai zaman kanta waɗannan al'asharatu mubashirin bil janna kowanne ɗaya daga cikin su yana da falala mai zaman kanta yanzu ba lokacin karanta falalar bane Tashin baki ne kawai na ha'iya muke yi sai da Allah ta'ala sai mu wata daura in za a maimaita ta ko za a maimaita wadansu abubuwa din sai dai kasan cewa falalar sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta karkasu kamar haka abu na farko dai suna da falala baki ɗayan su abu na biyu kuma akwai jama'a jama'a cikin su kamar yadda ashokani ya kawo lokacin da yake fassara تلك الرسول فضل بعضهم على بعض منهم من كلام الله يجي تا كما يد الله تعالى بي يفي بيت النبا وسن فوسو هكذا صحاب من ذا الله تعالى عليه تعالى صفته غري شي وسن فوسو idan kana kana ta falalar sahabban manzo Allah a gaba ɗayan su to lalle za ka ba za ka huce suratul tauba ba والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات tajri tahta ko min tahtiha tahta qira'ata jumhur in banda qira'ata abdullah ibn kathir al-makki wanda ya karanta min tahtiha tajri tahta al-anhar khalidina su waɗannan 'yan aljanna ne na har abada waɗannan Allah ya ba su certificate 'yan aljanna dan ka kwana kana aifata su wannan kai ka rage su kan 'yan aljanna ne zalikal fawzul azim wannan shi ne rabu mafi girman gaske Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su su waɗanda suka biyo bayan su sai da sharafi. dan ce wa sabiquna al-awwalina wa al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai ce wallazina tabauhum bi ihsani sai waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sai in ka kyautata amma su yan aljanna ne automatically gaba ɗayan su sai raka ibn hazm yake cewa sahabban manzon Allah dole ka itiqadin su yan aljanna ne kamar yadda ya faɗa cikin littafin sa shtam sahabban manzon Allah yan aljanna ne gaba ɗayan su ya je misra yana muƙawala da kirista sai kirista suka ɗauko wasu littafai da 'yan shi'a suka rubuta wai za su kafa mai hujja ita waɗannan aiki 'yan wanku ne kiristoci ita biyan wanku ne kiristoci amma sabbin manzo Allah ai 'yan aljanna ne dan Allah ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl fatahi wa ba za a daidaita waɗanda suka ciyar da dukiya suka yi yaki kafin a buɗe maka ba lalle waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yi yaki kafin a buɗe maka sun fi falala akan waɗanda suka musulunta bayan fatahu makka shi zai ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu ay min ba'di fatahu makka wa qatalu sai Allah ya ce wa kullan wani sai ya kira nuna iwab wa kullu qa'ifatin minhum kowanne bangare duka bangarori guda biyu din wa'ada Allahu al-husna Allah ya mishi alƙawari na al-husna ita ce aljanna ya mai kyakkyawan alƙawarin aljanna duk gaba ɗaya su biyu yanzu suwa ke ne ce wannan dole ka yi ƙarin cewar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aljanna ne sannan Allah maikin Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana faɗa a cikin hadisi yana cewa la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi na ku aibanta su fa wallazi nafsi bi yadihi ya zan fasara na rantse da wannan rayuwa ta ke ga za ta sako ke ga hannun shi ke ga hannun shi ai Allah ta'ala bal ya dan su ka tani yunfi ku kai kai sha yawwa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban maki Allah yake cewa da ɗaya daga cikin ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen hudu an san dutsen hudu wanda ya je ya ya gan shi dutsen hudu ma dutse ne a garin Madina kin dutse ne ma'aikin Allah da aminci Allah su tabbata gare ya ce nauyin dutsen hudu na zinare ba na dala ba ba na naira ba ba na riyal ba duk waɗannan yayi ne ana maganar zinare saboda duk lokacin da ka ji ana ta ba bamai a ina ne zinare ne a wurin suke haƙowa in ka ji ana magana zinare to kowanne kuɗi shi yake yi to Allah ma'aikin Allah ke cewa abin nan mutum ɗaya daga cikin ku ya ciyar da nauyin dutsen hudu na zinare ya ce da shi fi sabilillah ba zai kai mu an je san mujin nabi da muke fita zakatu fitar da shi to sahabin mazalar ina da amince Allah su tabbata gari ya dauki dai abin nan gero ko masara ko dawa ko shinkafa na abinci da yau da kullum ya dauka na wannan mujin nabin ya bayar fi sabilillah da bayar kai kuma ka ciyar da dutsen na zinari ladan ka ba zai kai nashi ba shi kan ya riga ya huce ladan ka ba zai kai nashi ba ce ma balaga mudda ahadihim wala na nashifahu kai ba ma zai kai rabin ba rabin mudunnabi ma ba zai kai ba wani hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin akan hadisin abin abu sallan khudri haka na imam muslim ya ruwaito shi ta hadisin abu hurera hadisi ɗaya mai karanta akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su hakan nan malam ya ambata ya ce fi fitai ayyul sahabati samdahu za mu zo kan wannan daidai inda Allah ta'ala yake cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ite wallazina ma'ahu waɗanda ke tare da shi suwa kenan ya ce ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum kaga wallazina ma'ahu Allah ya tabbata musu da ma'iyya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin falala ba ce ɗaya kenan ashidda'u alal kufari nawa kenan biyu ma ubainahu no kenan uku tarahu ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana sai Allah ya ce minin yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana hu fi wujuhihim min athar sujud sai Allah ya ce zalika masaluhum fi tawra wannan shine abin nan misalin bayanin sifofin manzo Allah sallallahu ta'ala sahabban shi a cikin at-taura ma'ana ba ma a cikin qur'ani ba kenan tun cikin at-taura sai Allah ya ce wa masaluhum fil injili misalin da aka bar a cikin injila ka zar'in akhraja shaqahu fa azara fastaghlaba fastawa ala suqihi yujibu surra li yaghiza bihim al-kufar Allah ta'ala yayi duk waɗannan ne domin kafare su ga haushi a bakanta makafarai shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya haka saboda haka abin nan da Sali Fozan Fozan yake cewa dukkan wani wanda yake kin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kafiri ne domin daga cikin hikimomin da Allah ta'ala ya ba su waɗannan falalar da ya kai ga bihimul kufa domin a bakanta makafare rai mutu bi kai ku Allah ya sauwaje saboda wannan shine falalar sahabban manzo Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi a dunkule zaka iya kasa su ka ce al-khulafa ar-rashidun sune adin farko a cikin su kuma abubakar shine na farko sannan sai umar to sannan sai wa an yi sabani kan wannan sannan sai Uthman ko sai Ali ta ma'ana yake cewa kuma Uthmanul arjahu sannan sai Uthman ibn Affan akan wanda yake wannan shine abu mafi rinjaye a mazhabin ahlus sunna daga nan kuma sai Ali ibn Abi Talib kowanne ɗaya daga cikin su yana da falala masu tarin yawa mun ce ba sai mun karanta falala kowanne ba daga su kuma sai baqiyatul asharatul mubashirin bil janna bayan ka cire wannan hudu sai kuma sauran shirin da suka rage daga nan kuma sai ahlu badar wanda suka halarci yakin badar da manzala tsira da amince Allah tabbata gare yake cewa kai kai ka sani Allah ta'ala ya tsinkaye mutanen badar ya ce eh maluma shi itu ku ji duk abin da zuwa ga dama daga farko lako yawma badar yawm furqan yawm taqal jama'an sannan kuma sai ahlul bai'at ridwan wani suka halarci abin nan mu baya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqad radiyallahu anil mu'minin izi bai uraka tahta shajara alima ma fi qulubihim Allah yace alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu balle shi a ce wai fa ai yabda gona fadalan min rabbi tarahu ruk'an sujadan din nan to ai gani ida ne kawai to amma da yace yabda gona fadalan min rabbi fa to ya ce fa'alima masu qulubihim shi ya san abin da ke cikin zukatansu kuma ya ce laqad wallahi dan lamul ibtida sai qad gaba ɗayan su jawabul qasm ne al mahzuf wallahi laqad radiyallahu anil mu'minin idh bay'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim sannan kuma sai waɗanda suka musulunta kafin duk dai da za ka dinga bi mataki-mataki na falalar sabon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam barka sabon makin Allah suna da falala masu yawa malam yake cewa wa inna abun nan wa kula khairat wa kul inna khairan nasi ba'da muhammadin wa zirahu idma tintini ba wai tun yanzu ba ثم عثمان الأرجح ورادئهم له أنسو خير البرية بعدهم شين بيين halitta Allah. a zamanin shi Aliyu bin Abi Talib kenan wannan ita ce mazhaba ta ahlus sunna tsaka tsakiya su shi'a ba ruwansu da kowa sai ahlul baiti ahlul baitin waɗanda suka zaba kamar yadda fashin bakin abin zai zo goban Allah ta'ala ya kai mu sai waɗanda suke so ka fahimci wannan domin suna da al'a'imma isna ashiriya guda nawa goma sha biyu wai imam na farko Aliyu bin Abi Talib ba su sa gan Allah ba ka zo ta bankaura sai na biyu alhassan sai na uku husaini to sauran goma sha ɗayan da suka rage duk gaba ɗayansu daga zuriyar husaini suka fito shi hassan ba shi da haihuwa ne bai haifa ba ne balle a samu wasu khalifofin daga cikin zuriyarsa za mu faɗa muku laifin hassan da suka ce wai yayi goban Allah ta'ala ya kai mu wai dan me ya sauka ya bawa mu ba abin nan mu'awiya bin abi wuri kuma kamar yadda kai kasan kiristoci hada baki ake da su aka ake da awar kashe annabi isa hakan nan shi a su kashe sai na husaini wannan bayanin su za su ban Allah ta'ala ya kai mu a yana ya kashe shi a karbala ƙasa yan a ce me yasa ba kashe shi madina ƙasa halin sunna ba eh lokacin da suka rubuto mai wasiƙa ita fi kufa manya manyan sahabbai irin su abdullahi bin umar su abdullahi bin abbas ta suka hussein kar ka tafi mutanen nan haƙintattun mutane ne kada ka tafi kada ka tafi suka jajja kunan shi to abinda Allah ta'ala ya kaddara babu makawa wa bil qadar al maqduri fa innahu da'amatu iqdiddini wa jina kamar da malam ya magana akai za mu zo kasancewa shi a kashe sai na in aka ce masu suka kashe sai aliyu ba za ka musu ba mala yake cewa kula khairar qawlin fis ina muka tsaya wa innahum mun zo na yake cewa su fa an rahaku jama'a ne la raiba fihi mu babu wani kokonto a cikin su ala nujubil firdausi suna kan tozan aljanna ta alfirdaus bin nuri da haske ta sarahu suke haska su sai lissafa mana sauran yace sa'idun wa sa'adun wa bin aufin wa falhatun wa amir fihirin wa zubair al-mumaddahu sai malam yace wa kula khaira qawlin fi sahabati kullihim ka faɗi kyakkyawar magana yanzu mun yi magana ka faɗi magana mafi kyawu ba wai kyakkyawan magana ba magana mafi kyau kasan akwai kyau akwai kyau wane ya fi kyau to mafi kyan za ka faɗa isa halin sunna da an cewa na ce radiyallahu anhu wa kula khaira qawli da faɗi magana mawu abaci dangane da cikin kafin su wala ta anan kada ka zama mutum mai yawan suka mai suka ta ibu ka aibanta wannan wata jirahu ka muzanta wannan wannan ba shi shine aqidar yan shi'a ba shi ne imam malik ibn anas sai ce bai halitta a bai ma yan shi'a abin da ake kira alfai'u arzikin ƙasa ko ganima da yadda dai malamai suke saɓani kan menene fasara alfai'u ba dai zakka ba ne da Allah ta'ala ya tabbata ita ga ahlul baiti ita fa Allahu ala rasul ahlil qura wal dhil qurba wal yatama wal masakin kai la yakuna dulatan كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب في Allah تعالى ya bayanin to su waɗannan waɗannan mutane da aka lissafa su su ake lil fuqara al muhajirin alladhina min diyarihim yabtaghuna إن الفقراء الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم wa amwali yabla min Allah wari buwanan sadiqun su ai waɗannan almuhajirun Allah ya ce wala yakhumu sadiqun waɗannan su ne masu cikakkiyar gaskiya Allah ta'ala ya tsarkake almuhajirun kaɗayan su fuqara المهاجر المهاجرين أريدوا من ديارهم وأن أكا فتد سودة جدا دانسو وأموالهم أكا فتد سودة دوكيانسو دم يبتغون فضلا من الله ورضوانا suna neman. falala Allah ta'ala da yarda shi wa yansurun Allah wa rasula suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce ulaika hum sadiqun waɗannan su ne masu cikakkiyar gaskiya waɗannan magana ta wake kenan ta almuhajirun sai ma maliki wani ana sai ce dama yana tattauna da wasu 'yan shi'a ne sai ce kuna cikin almuhajirun sai ce a'a sai imam malik wani ana sai ce wallazina tabawwa'u dara والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم سوى كنا الأنصار الذين تبوأوا الدار وأن تكا أقول ندى وأن أكو الهجرة الدار فينا دار الهجرة برنا مدينة الله تعالى يتركك يسوع والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da suna da tsananin bukata suna haƙura su ba almuhajir sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka kiyaye shi kauro na zuciyarsa to fa ulai kumul muflihun waɗannan sun sune almuflihun sune mutanen ina kenan mutanen Madina sai Imam Malik ibn Anas yace kana cikin mutanen Madina yace a'a yace to wallahi na shaida baka cikin na ukun na uku su ne wallazina ja'u min ba'dihim sai waɗanda suka zo bayan almuhajirun suka zo bayan al-ansar me suke cewa ya Allah ka gafarta ni nan lazina sabaquna bil iman suna cewa ya Allah ka gafarta ma yan uwanmu da suka rigaye mu da imani suwa kenan Sabon manzon Allah ko mutum ya ce koya ya so sun riga shi da imani sai suke cewa wala taj'al fi qulubina ghillan Kar ka sanya kowace irin tsangwama ko mai kankantarta ta sabon manzo Allah kar ka sanya a zuciyarmu haka waɗanda suka zo bayan almuhajirun wanda suka zo bayan al'ansar kai gana ciki kana ganin shi a suna cikin ɗaya daga waɗannan kasu sun uku kashi kai ba ta ciki to akan me za a ba su alfaidu kada ta fikin imam malik ibn anan sai baya ganin a ba su to dan me za a ba su kaga annoba ce mutanen cewa suka yi fasafin manzan Allah gaba ɗaya sun yi rida bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duwar suka rage ba su wuce uku ba to idan uku ne Fatima tana cikin sahabban manzan Allah Aliyu yana ciki Hassan yana ciki mun samu nauke nan to Husaifa dole ya fitar da ɗaya daga cikin waɗannan ha wata daban kenan ko to haka za a ga abubuwan daman dandali ne na bata saboda haka tun da dandali ne na bata za ga haka ake ta tafiya shi sama na yake cewa wala ta ku ta'anan kar ka zama mai yawan suka sai ga an ce ai wane ya gudu wane yi kaza wane yi kaza dan shi an je aibanta maka sahabi da wata aya ka kallaci ayar ko kuma ka haddace qur'ani kawai shine hanya mafi sauki Allah ta'ala yana cewa أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san hakikanin ku kuna hakinta kawunan ku da wa ake da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake wani bangare nasu amma sai tsaya iyana ba zai ƙara ga ba me gaba fataba alaikum wa afa ankum fataba alaikum wa afa ya ƙara shiga mana to amma daman cinciri ne wani bangare ne na hudanci? kamar yadda ka san sufanci a musulunci da suke jingina kansu kamar kiristanci ne wa da kani ne hakan nan shi an ci da yahudanci wa da kani ne ba wani bambancin su idan ka san addinin yahudanci addini ne haka yanci addini ne yana da shikashikan imaninsa yana da rukunan imaninsa idan bayani ya zo wani kara za a kai bayyana filla filla wanda kuma yake tsammani za a zo da littafin alkafi wanda yake ne kamar sahih bukhari wani ahlus sunna ka ji yadda babi ne mai zaman kanshi na zagi ahlus abin da za su faɗa ciki Allah shi kiyaye jima'a mu mala abdul kano saboda haka suke bi suke ta aibanta sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun nan wala qarsu kuma Allah wa'adahu idh tuhsunhum bi idhni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun sai Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sai tsaya iyalan ba zai ƙara shiga wani bai ce wala kada a fa'anku hakika wallahi Allah ya muku afuwa sai ce ai wani ya gudu rana uhud ya gudu amma Allah ya ce wala kada afa ku. wallahi hakika Allah ya muku afuwa to sai me ayat da suka ce ayoyin da suka ce ya gudu su suka ce an mai afuwa innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mattazallahum shaytan bi ba'd ma kasabu wala qad afa Allahu anhu ka duba ga in ya tashi musu afuwa sai ya kawo tokidi wala qad afa Allahu anhu wallahi hakika tabbas Allah ta'ala ya yi musu afuwa daga za ka fahimci addini shi an ci sosai da sosai babu inda suka bi suka za a ka shiga aiwa addini barna ta yankan shi kuɗi ta shi an ci a dade yanzu shi an ci yahudawa ne suka kirkire shi suka wata kofa ta yadda za su shiga addinin musulunci in ba hadin ci yahudanci ba ne ai da shi na an da kasar iran a shirinta na kera makamin uranium a makata an hambare ta sai ake duk siya duk faɗa ne na kufar baki ba abin da za su yi ma iran wai dan tana kera makamin nukiliya tun da 'yan uwa su ce ba abin da za su yi mata amma iraki da yake shugabanta na wani lokaci yana da aƙidar sunna ni a sani na ban san iraki tana da miyan yan shi'a ba sai bayan tafiyar saddam hussein ko kai da ka sani su wani haka duk kasar da take ta shi'anci ta je ta kera makamin nukiliyarta ba abin da ya shafi amurka da wannan al'amari kuma ka rubuta a kundin tarihinka nan ka ga cewa za su kai mata harin kawai siyasa ce ake ta yi su suka kirkire wata amurka ce mai zaman kanta kuma bari ka gani in iran za ta gwada makamin nukiliyan ba wani yahuda da za ta gwada ka duba ka yadda za ta gwada ci kar ka taba jin wai cewar wa amurka za ta afka ma iran wai dan tana kera makamin nukiliya kan ma darsu a zuciyarka da inda za a da tuna an yi saboda kawusa ce wa kula khaira qawlin fi sahabati kullihim wala taqta anan kada ka zama mai yawan suka ta'ibu ka aibanta wannan wata jarahu ka muzanta wannan فكان نطق الوحي المبين بفضلهم حقيقة وحي نانشي الوحي يا شاف الوحي القرآني والوحي الحديثي وحي لا القرآني da kuma wahayi na hadisi gaba ɗayansu wahayin nan guda biyu na faƙar na faƙar wahayin mubinu fadlihim hakika wahayi ya yi hurci da falalarsu su suwa kenan sabon maza Allah sallallahu alaihi wa a cikin suratul fatahi akwai ayoyi masu tarin yawa ayun jam'u takfir ne ba ayat ba ayat jam'u mu'annas salim amma ayun jam'u takfir lissahabati akwai ayoyi masu tarin yawa lissahabati tamdahu ayun suna yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mun karanta wasu daga cikin ayoyi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu ashiddau alal kufari رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا من الله ورضوانا فيما في وجوه من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كبيع اخرج شبهه فاعذر فاستغلب فاستوى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ما قال تعبينا بيو أما ما نتيوي آيون saboda haka waye zai dauki nauyin kawo mana waɗansu ayoyin a cikin suratul fatahi a darasin mu na gobe mai zuwa banda waɗannan ayoyin akwai waɗansu ayoyin kuma cikin suratul fatahi suna yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda an dora mu kowa zan iya tambayar kowa gobe akan ya zo da ayoyi da suke yaban manzon Allah sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare a cikin suratul fatahi banda waɗannan ayoyin guda biyu da na ambata Nam saboda haka babban abin da za ka sakan kama sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da su da shi shine kawai ka yarda da su kai musu addu'a dan in ba din sun yada addinin nan ba da tuni kowa yana ta yana magudancin gidansu kowa kake ba tunda su suka ketare da shi suke wurjanta anan kira da aminci Allah tabbata a shi yana rasuwa wasu suke Madina wasu suka tsaya Madina kai wasu suke Makka wasu suke Baghdad wasu suke shiga wasu suke Misr aka tarwatse domin yada wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba din sun yi wannan ba da tuni kowa yana tsafin gidansu to amma har yanzu ai yan shi'a kan tsafin gidansu suke domin asalin kasar Iran bautar wuta suke yi kafin wannan da kyau to har yanzu za a ga akwai ɗanɗanon wannan bautar cikin ibadunsu yanzu muna nawa ga wata na musulunci 26 ga watan zulhijja kaga bai wuce saura kwana hudu wannan shekara ta kare ba to ka kallaci bautar da suke yi a ranar goma ga wata ranar ashura yadda suke yankan jikinsu wai tun da hasan jinin shi ya zuba dole jinin kowa ya zuba a ƙasa ba su manta jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba a ƙasa rana Uhud ba yace yi yuflihu qaumun shajju nabiyyahum ba annabi ne a gaban su ba in ba da haka ba inda haddan ta zuba jini ne ai da jinin manzan Allah ya fi jinin shi ka fahimci wannan to wannan fa ita ce naɗa bar makunya da hauka to da kamar da muke bayani shi'a su ne suka kashe sai na husaini kuma wannan ɗan kaɗan daga cikin bayanan da muke kowa zai gaskantu akan wannan mai in taimakon shi suke so su yi nisa ba su zo majinan ba ko ba kake ba amma ta kira shi ya je can to amma da manzo Allah ce ala innal fitnata hahuna fitinar daman daga nan take yanzu fa a wurin a addinin shi'a wanda ya kai sayyidina umar shine afdalul khalqillah kabarin shi hadda wafi ake mashi wata rana za mu zo muku da faifan bidiyon ku gani mun yi ma wasu alkawari ba mu nuna musu wahayi yanzu kace ne eh eh abu lu'alatul majusi suna gani ba shi ne sai na umar ba to suna gani shi ne afdalul khalqillah malam ka ji waɗansu abubuwa shi za mu kace muku yan uwan yahudawa ne yadda kake jin ba yahudi zai kashe mutum baya ji a jikin shi hakan nan dan shi'a zai iya kashe mutum ba abin da zai ji a jikin shi amma su nasara dama dama dama dama la tajidanna